الرحمن الرحيم أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي godiya ta tabbata ga ubangiji maɗaukakin sarki mai kowa mai komai tsira da amincin allah tabbata ga biyayyen halitta annabin mu manzanmu mu jagoran mu ne mana tarbiyya allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwar mu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin majiyansa ka shayar da mu alkautararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bisa sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da ƙaddarawarsa ya ƙaddara za mu ci gaba da wannan tafsiri namu na alkur'ani mai girma da muke karantawa a wannan masallaci namu mai albarka masallacin markas ikra a nan mana dawaki zaria road cikin garin kano a wannan rana ta litinin 24 ga watan ramadan hijiran mango sallallahu alaihi wasallam tana 1446 wanda ya daidai da 24 ga watan 3 2025 miladiya kamar yadda kuka sani muna cikin suratul ma'ida wanda muka tsaya jiya a akan aya ta 26 yau za mu tashi a akan aya ta 27 inda ubangiji madaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من الناس Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce, Watulu alaihim kuma ka karanta musu ya manzo sallahu alaihi wasallam isar na ba abinai Adama, labarin ‘ya'yan annabi Adam guda biyu, bilhassu da gaskiya. Ka karanta musu kissa ta gaskiya dangane da labarin ‘ya'yan annabi adam in ƙarraba ƙurbanan yayin da suka gabatar da abin da za su kusanci ubangiji da shi bata ƙubbila min ahadihima sai aka karɓawa ɗaya daga cikinsu walam yi taƙabbal min al'akari ba a karɓi daga ɗayan ba ƙwala la'aktulan nan sai ya ce wallahi sai na kashe ka qala shi wanda za a kashe ya yace inna ma yataqabbalu minal muttaqin kadai ubangiji maɗaukakin sarki yana wa masu jin tsoron sa ne la in ya ilayya daka idan har ka daga hannunka zuwa gare ni litaqtulani litaqtulani domin ka kashe ni ma ana bi ba su yadiya ilaika la aqtulaka ni ba zan ɗaga hannuna ba zuwa gare ka don kashe ka inni akhafu Allah rabbal alamin lalle ni ina jin ubangiji ina jin tsoron ubangijin talikai inni uridu an tabu bi ismi ina nufi ne ka dawo ka koma da laifuffuka na ka ɗauki nauyin laifuffuka na wa ismika da kuma laifuffukanka ka takuna min ashabin nar sai ka kasance daga cikin ma'abuta wuta wa zalika jaza'u zalimin wannan kuma shine sakamakon azzalima fatawwa'at atlahu nafsuhu qatala akhihi sai ransa ta ƙawata mishi kashe dan uwansa fa qatalahu sai kashe shi fa asbaha min al-khasirin sai waye gari yana cikin tabaku hasararru fa ba'atha Allahu ghuraban sai Allah cikin sarki ya aiko da wani hankaka ya ba hasu fil ardi yana tona kasa li yuriyaku kaifa yuwari sau'ata akhi domin ya nuna musu yanda zai kashe gawar dan yanda zai binne gawar ɗan uwansa qala sai yace ya wailata kai tuna a'ajastu an akuna misla hadha al na gaza in kasance kamar wannan hankaka fa ya sau'ata akhi in rufe gawar ɗan uwana fa asbaha min ad dabini sai waye gari a cikin masu nadama Allah madaukakin sarki yana ba mu wannan isa kissar Habil da kwabil kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suke kawowa yana bayyana ma Yahudawa tunda yana magana ne da Yahudawa ayoyin suna magana ne da irin ta'annatun da Yahudawa suka yi lokacin annabi Musa to ubangiji madaukakin sarki yake nuna irin wannan ta'annufi tun lokacin da ya halicci annabi Adam ya fara haihuwa irin wannan ababen suka rinka kasancewa na ƙashi da hassada da zalunci da makamantan haka to anan yake ba mu labari makomar zalunci da hassada da labarin 'ya'yan annabi adam waɗanda suke na cikinsa su ne ƙabil da habil yadda ɗayansu ya yi ta'addanci a kan ɗaya har ya kashe shi kawai saboda zalunci da hassada dangane da abin da allah marukacin sarki ya bai wa ɗayan na ni'ima allah marukacin sarki ya karɓi kusanci da ɗayan ya gabatar domin shi ya gabatar da abin kusancinsa ga allah yana mai ikhlasi da tsoron allah da haka sai samu riba cin nasarar karɓar aikinsa to sai ya zamanto an kashe shi kisar da aka yi mar ya zamanto an ɗebe mushi laifuffukansa kuma ya shigar da shi aljanna wanda aka kashe su da yawa ana ɗauke mushi zunubansa da laifuffukansa sannan ya samu shiga aljanna shi kuma wanda ya kisa ya koma da hasarar duniya da ta lahira da bakin jikin duniya da lahira to shine sai Allah ya ce watulu alaihim naba abnai adama bil haqqi ka ba su labarin waɗannan ɗayan annabi adam ɗin wayanda hassada ta ɗauke su ka ba su labarin su wayannan yahudawan da zalunci da suke da hassadar da suke wayanda kwatankwacin abin da suka yi na hassada da ƙiyayya ya faru ga 'ya'yan annabi adam su ne habila wa kabila wanda da yawa daga cikin salaf suka faɗa ya ce bilhassi kuma wannan tabbas ka karanta musu wannan labarin domin ya zama izina gare su labari na gaskiya wanda babu ƙarya a cikinsa wanda babu wasa ya ce wannan labarin allah marukucin sarki sai ya kamanta shi da bilhassi domin ya tabbatar duk abin da Allah madaukakin sarki yake ba da labari a cikin alkur'ani gaskiya ne shi yasa su da yawa zaka ji Allah yana cewa inna haza la huwa al-qasasul haqq lalle wannan abin da muke ba ku labari a cikin alkur'ani labarai ne fa na gaskiya ba shaci faɗi ne ba ba magana jari ba ce ba ba labari ne na ƙirƙira ba abin da tabbas aka riga aka yi shi wani waje kaji ya ce na na hannu nahnu alaika na naba'ahum bil haqq lalle mu muke baka labari labarin kansu da gaskiya abinda exactly da ya faru muke faɗa ma to wannan labari da yawa daga cikin malamai sun ya magana cewa addinin annabi adam ya halatta mutum suna kawo kissar dalilin da ya sa har wannan ta faru wayannan ƴaƴan annabi adam ɗin ƴaƴansa ne na cikinsa kamar yadda ayar take nuna da yaƙinsa. wannan shine magana jumhurul mufassiri da yawa malaman tafsiri haka suka ce to ka ba da labarin ka ba labarin yayin da suka yi ƙuri'a ƙuri'ar ta kai har ɗaya Allah ya karɓi abin da ya yi wato ya nuna shine da gaskiya domin a zamanin da duk lokacin da aka samu wata jayayya to kai a sana'ar da kake sai ka fito mafi tsada abin sai ka ajiye shi ma wancan sai ya kawo shi to wuta za ta zo daga sama in ta ɗauki ɗayan ta yi sama da shi ko ta cinye a wasu a wasu shari'o'in ko kuma su zo mala'ika ya zo ya ɗauke ɗayan kawai sai a yi sama da shi to wanda yake nuna kai aka karɓawa to haka ya faru yayin da 'ya'yan annabi adam tun da alaruran wannan lokacin kamar yadda malamai suka faɗa annabi adam yana haifar 'yan biyu ne ɗaya mace ɗaya namiji in ya haife su to sai a haɗa ɗan uwan wannan da ƴar uwan waccan ɗan wannan da ɗan uwan waccan ni da matsalan da aka haife mu ciki ɗaya ni da mace da namiji shi wanda aka haifa na gaban mu ko na bayan mu sai a auri matar da aka haife yarinyar da aka haife su tare da su ni kuma sai haifu 'ya'yan yarinyar da aka haife mu tare to har ta bayu ana tafiya haka har ta zo wajen yar uwar habila da kabila sai zaman to yar uwar habila mummuna ce yar uwar kabila kuma kyakkyawa ce to shi kuma habila sai ga cewa ya za a yi exchanging yar uwarsa da mai kyau kuma a ba shi wancan ya amshi yar uwarsa wadda take mara kyau annabi adam yayi da su haka shari'a aka yi a shar'anta mana yace a'a ya kamata dai a sake lali a canza dama hasada tana yiwuwa Allah yana iya jarrabin mutum ya gaya zai bangiji maɗaukacin sarki sai ku tashi tare sai ya jarrabe ka sai zaman to kai baka samu wani abun duniya mai kyau ba kananka ko wanka wanda kuke ɗaki ɗaya ko wanda ba ku a ɗaki ɗaya ɗan ajinku ko ɗan makarantarka abokin kasuwanka a rumfa ko a ofis ɗinka sai Allah ya mashi wata ɗaukaka da daraja to anan jarraba kai sai a ga yara kai Allah yana jarraba kamar yadda zai bai ƴaƴan kabila din nan da habila ƴaƴan annabi adam yana jarraba kowa a cikin al'umma kuka tashi watakila lokacin da kuka taso gida ɗaya ma kafin shi waye watakila a makaranta ma kai kake na ɗaya shi wajen na talatin amma sai zaman to an kun girma kuma ya zama mai kuɗi kai baka da kofi to in ba ba hankali akai ba sai hassadar habila ta tashi a jikinka sai ma sai ka yi hassada sai ka rinka ganin to dan ne akai yi haka wataƙila a rumfar kasuwar ku ga ga ka ga shagonsa sai ga kwastoma suna ta shiga nashi yana ta arziki yana ta sama sana'a ɗaya kuke yi amma sai ka gan shi da filaye da gidaje da motoci sai ka rinka tunani sai hassada ta shiga sai ka komai fa kasuwan nan ɗaya nake ga shagona ga shagonsa abin da yake sayarwa dai shinkafa ni ma ita nake sayarwa kayan dai marmari yake sayarwa ni ma dai ita to ya aka yi samu kuɗi kai dai dalali akwai wani abu wataƙila dai a ƙarƙashin ƙasa ƙwaya yake sayarwa ko ɗan yankan kai ne to shi kenan sai ka ga mutum dandanan ya fara hasada yana ganin ya aka yi ko kuma hasada ta ɗauke shi ya rinka ganin shi yake ƙore mun kwastoma ya binne wani abu naka duk wanda ya zo kwastoma sai ya sha to duk jarraba ce ta ubangiji in kai mumini sai mumine ne sai kai tawakkali ga ubangiji madaukakin sarki haka Allah yake tsara al'amuransa ba ba wanda duk abin da hasada ta kai ba za ta canza abin da Allah ya tsara ba shi yasa su ma mutanen makka kaga lokacin da suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam abin da suke mamaki ya za a saukarwa risala mai girma sakon Allah annabin Allah a makka a rasa wanda za a saukawa sai wannan maraya to ina ma an sauke shi a ɗaya daga cikin manya-manyan mutane bai na ƙaryatai na azim a ba'id ko makka sai Allah ya ce ahum ya nuna rahmatar rabbi to wai kun kuke raba rahmar ubangijin ku ku muke raba rahama Allah ya ce ba ruwanmu da wannan ɗan wane ne wannan ɗan gari kaza ne wannan ɗan ƙauye ne Ya yi kuɗi wannan bigidaje ne wannan bai iya wannan a makaranta ba zai cin jaraba amma gashi yi kuɗi wannan bai iya dolo ne gashi Allah ne yake raba abin da ya ga dama haka in ka yarda da wannan to sai ka zauna lafiya ka yarda dai Allah ne madaukakin sarki yake raba arziki yake raba ni'ima haka kada ni'imar wani ta dame ka kada arzikin wani ya dame ka wala ta tamanna ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله Allah ce kada ɗayan ku ya rinka neman ni'imar da yayi wa wani kowa yana da abin da Allah ya kaddara zai samu ku dai was'alullah min fadli in ka ga wata falala a wani waje ma ka daga hannu ma Allah ka mana falala Allah ka samu ma mu dace kawai abin da ake so ba kai ta jin haushi ba ka zauna to shi ma wannan dai Allah ya jarrabe shi kanwarsa ga ta nan mummuna shi kuma kanwar waccan kyakkyawa to annabi adam yana nemi cewa ai abin da shari'a ta ce ta mu kenan kawai ayi. ɗayan ya ya ce a'a da sake to menene yanzu dole Allah zai raba gardama to ya Allah zai rabu gardama shine an ya taƙarraba ƙurbanan su biyu kowa ya kawo wani abun neman kusanci ga Allah wa Allah wani ra'ayin wa Allah ya yarda duk wanda Allah madaukakin sarki ya karɓan ma to nashi duk wanda bai karɓan ma ba kuma sai ya haƙura sai aka tabbas aka karba daga habil ba a karba da kabil ba to sai wannan shi ya damu cewa dan ne aka yi haka yasa abu hatim daga ibn abbas ya rawaito wannan daga Ibn abbas to ana yin haka shikenan sai aka aura mushi wancan aka yi yanda aka saba normally shi wannan ya aure uwa wannan shi wannan aure uwa wannan ya ba da yasa wadda take wabi'a kyakkyawa mai kyau shi wancan ya aura shi kuma ya auri tashi wadda take ga ta nan ƙabiha da nima bayan da take shi ɗayan ya gabatar da rago don da sana'ar dabbobi yake kamar da da yawa daga cikin malamai tafsiri suka kawo saboda sana'ar dabbobi yake to kuma duk abin da kake sana'a shi zaka gabata ya ɗauko rago mai kyau lafiyayye ya bayar ya ce gashi a tafi da shi a ajiye a gani shi kuma wancan manomi ne da haka sai bayar da kayan nomansa abin da yake shukawa dama ya ɗauko gwalagwaje a ciki duk wanda zai baya so ya ajiye ya ajiye wa Allah ya ce gashi wannan a ɗauka saboda mai son zuciya a duk inda yake sai ya yi son zuciya abubuwan nan ku tana zuwa abinda zai zo sai aka ɗauko ragon aka yi sama da shi aka tafi gidan aljanna da shi wasu malamai ma na tafsiri suke kawa in saha in ya inganta cewa wannan ragon da aka tafi sama da shi ya yi ta kiwo shine a lokacin annabi ibrahim da za a musulta mushi rago sai aka sako da shi sai yanka a matsayin yanka ɗansa annabi ismail wasu suna malaman tafsiri in kana karatu suna kaiwa amma ban san me gaskiyar sahihancin iskar ba to bayan an yi haka an zamanto cewa an anshi wancan shi ba a anshe shi ba ya tabbata dai yanzu ya auri mummuna to bai yarda da kaddara ta ubangiji ba sai ce to don me aka yi haka me yasa aka yi haka ƙala sai ce la'aktulan nan lalle lalle wallahi sai na kashe ka ganin an karɓe shi ƙala ya ce ibnu lazi lam yataqabbal minhu min akhar wannan shi dan da aka karɓa hasadan wa baghyan saboda zalunci sai ce la nan ya ce wallahi sai na kashe shi ka shi kuma ɗan uwansa sai ce a'a ba fa matsala ta ce ba Inna ya taqabbalu Allahu minal muttaqin kadai abinda Allah madaukakin sarki yake karba daga wajen masu jin tsoron Allah wato ubangiji madaukakin sarki duk abinda ake gani yana duban zuciyar mutane ya ga tsoron Allah mutum shikenan ya karba mashi shine ya kafa dalili inna ma ya Allahu minal muttaqin sannan bayan ya faɗa mashi wannan hujja ta biyu kuma sai ƙara ce ma la in basasta ilayya yadaka litaqtulani idan har ka mika hannunka domin ka kashe ni ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtulak ni ba zan mika hannuna ba ko in shimfiɗa hannuna ko in ɗaga hannuna domin in kashe ka inni akhafu Allah rabbal alamin abinda zai hana ni haka ni ma in nufi kisan ka saboda ina jin tsoron Allah wanda shine ubangijin talikai wannan shine abin da dan uwansa ya faɗa mishi nagartacce salihu wanda aka karbi kusancinta ga ubangiji madaukakin sarki saboda tsoron allahnta lokacin da dan uwansa ya mishi alƙawarin kisa na zunufin da ba gaira ba dalili ba shine ya jawo ba da haka yake tabbatar mishi cewa ne abin da kake wannan mummunan aikin naka na kisa ba zan tinkare ka ba da kusan kwatankwacin shi ni ma in ɗaga hannu a yi kisa domin ina jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da haka ba zan aikata abin da kake so ka aikata ba zan yi haƙuri zan nemi lada wajen Allah shi yasa Abdullahi dan Umar yace na rantse da Allah Abdullahi dan Amru yace wallahi tallahi wanda yafi kowa tsananin zunubi a cikin mutane shine wanda bai ji tsoron Allah ba bai ji taka tsantsan ba ga Ubangiji madaukakin sarki tsoron Allahnsa bai hana shi aikata laifi ba kaga shi wannan tsoron Allah ya hana shi aikata laifi shi yasa kaga a shari'a wannan da ya zo lokacin fitina ne yace shi ba zai tinkare shi da fitina ba akwai bambanci tsakanin lokacin da ake rigima na fitina da shari'o'in labarin da annaba suke babu da kudin shari'o'in manzo sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa biyu anan da muke so mu tabbatar kuma mu fahimce su na farko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai self defense kare kai wanda musulunci ya zo da shi difa'un nafs ko a criminal jina'i criminal law na musulunci akwai difa'un nafs self defense kamar yadda su ma a dokokin nan namu na waɗannan turawan yamma ɗin akwai self defense mutum ya kare kansa hadisin da imamul bukhari da muslim suka ruwaito Allah sallallahu alaihi sallam yace idza tawajaha al muslimani bi fal qatil wal maqtul fi an-nar Allah sallallahu alaihi sallam yace idan mutane guda biyu suka tinkari junansu da wanda aka kashe da wanda ya kisa duk suna wuta to sai sahabbai suka ce ya rasulullah hazal qatil fama balal maqtul fama balul maqtul wannan ai shi shi yayi kisa wato mun sani dai in an ce yana wuce wanda ya kisa wannan normal sakamakon sa ne to me shi laifin wanda aka kashe kuma shi ma a kashe shi ya ta fita qala sai in Allah ce innahu kana harisan ala qatl sahibihi shi ma ayyana yana matsayin kwadayin san kashe abokinsa dan uwansa to sai na hadisi malamai suka wajja su fuskantar da shi akan ni lokacin da na ɗauko ni ma ina da kwaɗayin kashe ka kai ma kana kwaɗayin kashe ni sai ka ɗauko takobi da wuƙa ni ma na ɗauko takobi irin faɗan da ake na 'yan daba irin faɗan ake na abokan adawa irin faɗan da ake da ni na fito kisa kai ka fito kisa to da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk 'yan wuta ne to shi wannan Ɗan habila kabila da habila shi yana nufin cewa ni ba taho da niyyar kisan ka ba ba kashe ka ba to kaga wannan na farko kenan imamu ahmad ya ruwaito hadisi shi kuma abu na daga sa'ad bin abi waqqas inda fitinatu usman lokacin fitina sayyidina usman mun san sayyidina usman a mulkinsa Allah ya jarrabe shi da fitintunu kala kala waɗanda zamani ya riga ya lalace tun daga kan lokacin sayyidina umar bayan ya rasu sayyidina usman ya fara mulki fitintunu suka kama har lokacin sayyidina ali bin abi talib har ma'awiya har hassan har husaini har aka taho umawiya duk wanda ta ci sahabbai da yawa daga ciki wannan fitinar ta fara lokacin sayyidina usman kuma ta ci mutanen kirki da yawa salihan bayi daga dukkan ɓangarorin masu kyakkyawan niyya wanda mu a aqidar mu ta ahlus sunna muna ganin waɗannan ababen istihadi ne da fitintunu da suka faru duk wanda aka kashe da wanda ya kashe a cikin su duk a istihadi ne sai dai mu nema musu gafara da baki daya domin ka'idar mu ta musulunci da aka tabbatar kafin lisan amma shajara kuma, kame harshe dangane da abin da ya faru a tsakanin sahabbai wannan ya manzala ya bada labari da ai sa'ad bin abi waqas yana kafa dalilin da ba zai shiga rigimar ba saboda abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ba kuma zalla sallallahu alaihi wasallam ya ba musulmi labari cewa sayyidina umar shine kofar da za a karya ta shikenan fitina ta babban har sayyidina umar yake cewa da bude ta aka yi wannan kofar da manzo Allah ya ce bude kofar aka yi da kisan sayyidina umar to da sai mu samu home a matsayinmu na musulmi akwai ranar da za a rufe ta to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce za a karya ta kofar to wato in ta bude fitintunu a tsakanin musulmi ba za su taba rufewa ba amma da yace lokacin da za a zo a bude kofar aka bude wani lokaci wata kila za a zo murfin yana nan a ƙara rufewa amma sai sai za a yi babballan daura a fitar da shi to kuwa haka ya faru bayan sayyidina umar ya koma ga ubangiji madaukakin sarki aka ci aka gaba aka yi ta fitintuni wadda ta kai har da kashe sayyidina usman radiyallahu anhu to sai sa'ad bin abi waqqas yake cewa na shaida manzo sallallahu alaihi sallam yace innaha takuna fitnatun yace lallai fitina za ta afku alqa'idu fiha khairun min alqa'im wanda ya tsaya a cikinta ya zauna ya fi natsi walƙa'imu natsi khairun min mashi ya fi wanda yake tafiya walmashi khairun min sa'i wanda yake tafiya ya fi kuma wanda yake kai kawo wato manzala sallallahu alaihi wasallam anan sai fassara fitinar da cewa iya daidai gudunmuwar da ka bayar wajen haɓaka ta shine laifinka wanda ya zauna ma'anar wanda ya zauna a gidansa ya kyale bai shiga cikin fitinar ba ya fi wanda ya tsaya wato wanda ya shiga ko da bai azazzala wutar ba amma da shi ake fitina wanda ya tsaya ya fi wanda yake tafiya wanda ya bada contribution na har rado mutane a zo a yi fitinan ku tashi to shine to sai sai da manzala ya faɗa ka sai sa'ad bin abi ƙasa ya ce wa manzan Allah a fara'aita in dakhala alayya baiti fa basata yadahu ilayka liyaqtulani yadahu ilayya liyaqtulani Yake ni kake gani ya rasulullah idan wannan fitinar ta kai har aka shigo gidana aka mika hannu dan a kashe ni fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake kun kabina adam ka zama kamar dan adam to kaga wannan ita ma wani abu ne na biyu na fitina wanda zai kasance wanda fitinar da tsakanin musulmi da musulmi istihadinka duk inda ka tashi kace kana nan bangaren azawa fitinar ƙara hura fitinar wuta za ka yi in ka dawo ka ce kana nan ƙara hura fitinar wuta za ka yi sai ka yi zaune ka ce to ba ruwa na sai masu fitinin suka ce to dan me kai baka goyon bayan wannan baka goyon bayan munafiki ne in za su kashe ka to sai ka yi haƙuri domin kai ma tashi a lokacin ka zara takobi a yi rigimar to ƙara azauta rigima ne to wannan kaga ya fassara mana akan cewa kamar exactly kamar min babin habila da kabila shine ikin tara akwai kuma wanda zai shigo ma ta'addanci shi ɗaya da takobi da bindiga baka ji baka gani ba yana neman kisanka garin kare kanka kai kuma sai ka kashe shi to kaga baka da laifi saboda yanzu kana so kai ɗaya ne ka kare kanka daga wannan mutumin da ya zo ya kashe ka garin neman karewa ba nufinsa kake ka kashe shi ba amma kare kanka kake sai ta bayu wajen kare kanka har ya mutu shi ya zo da bindiga ya fara harbi inda kake kai makara da bindiga ka ɗauko ka harba don ya ji tsoro ya tafi kawai harba da kake sai ta same shi ya zo ya za fille takobi sai ka fille takobi kai haka don ya ji tsoro ya koma sai kawo ma daushi sai ka kaɗe takobin garin kai haka ka kaɗe shi shi kuma kai sai ka sare shi sai ya mutu to kaga wannan self defense ake ce mishi wajen kare kai dan haka kai ba za a ce ma alqatilu wal maqtulu fi nar ba saboda kai lasta harisan ala qatl akhika ba kana kwaɗayin kashe shi ne kana kokarin ka difa'an annaf kana ƙoƙarin kare kanka ne kuma wannan yake nuna mana ashe idan lokacin da fitina ta izu a cikin musulmi to abinda ake so musulmi su kame kansu su tare a gidajensu wannan zai fi sauƙin wajen kashe rigima sai Allah madaukakin sarki yace ya ci gaba da ba bamu ifta yace inni uridu an tabu bi ismi da yace ni in ka daga ba zan nemi kashe ka ba domin abinda nake nufi an tabu al ismi ai an tarji al ismi wa ismika da laifinka ka da koma laifi na ya hau kanka laifinka da kai na baya kafin kisa yana nan da na kisa wannan sai tabbatar ma fatakuna min ashabin nar sai ka zama ma yan wuta kuma wannan shine sakamakon azzalimai to malamai sun yi tafsirin wannan inni uridu an tabu bi ismi wa ismika wani laifinsa ne yake nufi kuma wani laifinsa shi yake nufi ka ɗauki ka koma da laifina da laifinka wasu ka ce bi ismin katli ka koma da laifin kisa na wa ismika da laifinka allazi alaika qabla zalika wanda yake kanka kafin wannan wanda ibnu jarir ce ya faɗa kenan wato sai zaman to ka koma da laifi guda biyu laifin kisa na da kuma laifin kisanta kuma wannan shine sakamakon azalimi wasu kuma suka ce a'a laifin da na ɗauka ga baki ɗaya kaga wannan an ce za ka koma da laifina da laifinka wato da laifin kisan da kai mun da kuma laifinka da ka aikata na kafin ma ka kashe ni sai su taru a kanka wasu malamai suka ce an tabu a ne ka koma da laifina da laifin kisa na da kuma laifuffukan da na ɗauka gabaki ɗaya gabaki ɗaya laifuffukan da na ɗauka sai ka ɗauka wa ismika kuma sai ka ɗauki laifuffukan ka gabaki ɗaya to anan ne malamai suke ganin wata tsakan wannan fassara ne suke ganin duk wanda ya kashe wani faqad wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi bi sultanan fala yusrif fil qatl domin malamai sun yi sabani shin wanda ya kashe wani akwai laifin kisa daman tabbas ne yana kansa to kafin ka kashe na ai na aikata laifuffuka shin ka dauki wannan laifuffukan gabaki da sun dawo kanka wato na koma ga ubangiji madaukakin sarki salin alin ba ni da laifi ko kuma a'a ka ɗauki laifin kisan da kai yi mun ni kuma laifuffuka na da na yi na baya tunda ba ka san su ba ba da kai aka yi ba ko ba ka nan ni kuma Allah zai min hisabi a baya tsakanin laifuffuka ta na da kuma abin da na aikata na kirki a baya to da yawa daga cikin jumhurin malamai suka tafi a wani ra'ayin farko cewa ka ɗauki laifuffuka na ga baki ɗaya kuma ka ɗauki laifin kisa da kai musu don saboda hadisai da suke ishara ko da ba hadisi nassi karara amma akwai hadisai da yawa da suke babana manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana duk wanda ya kashe dan uwansa ranar tashin alkiyama dan uwan zai zo baki ɗaya jijiyoyinsa suna furzar da jini ya ce ya rabbi sal zalima qatalani ya ubangiji tambayi wannan dan me ya kashe ni da haka sai Allah ya kama shi da laifin kisan ka da nauyinka gabaki daya to sai malamai suka ce wannan zai dauki nauyin gabaki daya za ka dauka kuma wannan yake nuna mana ashe kenan kisa yana daga cikin manya-manyan zunubai kuma yana daga cikin abubuwan da suke tabbatar da mutum shiga wuta in bai tuba ya daina domin sai ce fatakuna min ashabin na sai ka zama dan wuta duk wanda ya mai da al'amarinsa kashe al'umma da sunan daba ko da sunan bandi ko da sunan jihadin ƙarya na boko haram da menene ko tsakanin wani iskanci kawai na siyasa ko na wani banga siyasa ko kare wani ko wani abu kawai ya mai da kashe dan mutane to wannan ka tabbatar dan wuta ne in bai tuba ya daina ba domin da dan shi dan uwansa yace fatakuna min ashabin sai ka zama dan wuta to sai Allah ya ce wa zalika jazaa'u zalimin kuma wannan shi ne sakamakon azzalimai wasu malaman tafsiri haka suke cewa iya magana shi dan adam haka yake fatakuna min ashabin nar domin ya ce inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika ina so ka dauki laifuffuka na da laifuffukanka fatakuna min ashabin nar sai ka zama dan wuta sai Allah ya ce wa zalika jazaa'u zalimin kuma wannan shine sakamakon dukkan azzalimi ne kisan mutane dan wuta ne shi kaga wannan rage ne mai ƙarfi amma duk da wannan duk wannan wa'azin da aka yi da duk wannan abubuwan da ya faɗa mishi bai bar abinda zuciyarsa ta sawwala mishi ta ƙawata mishi na kisa ba sai ce fa dawwa atlahu nafsuhu qatala akhihi duk wannan wa'azin bai ji ba sai zuciyarsa ta ƙawata mishi da ya kashe wannan dan uwan domin shi ne karshen ƙabiyar an gama in ya kashe shi zai auri yar uwarsa kyakkyawa shikenan an huta to amma kuma bai san kisa ba halli ne ba sai kayi kisan kuma zaka shiga wani masifa ta musamman da yawa masu kisa haka irin wannan abubuwan ke kawata ka kashe shi kawai ka ga kujerar ta zama ba mai nema sai kai kuma sai ka kisan kuma kujerar ta ki zuwa kaga wasu sun taso wanda suka fi ka ƙarfi ko kujerar ta zo ka samu ka kashe wancan din ka hauta kuma baka ji daɗin ta ba har ka sauka kuma bayan ka sauka din ta zama ma bala'i da barazana a rayuwarka ko ta wakilta ma wuta mada ka yi tsafi da ka kashe mutane ka tura yan banga an wancan ƙarya duk ka hau wataƙila kafin ka hau kuje wataƙila da yawa fa da cikin masu mukaman nan wataƙila wasu kafin 2023 din nan da sun mutu yan aljanna ne ba su da laifin komai amma yanzu ya an jawo musu sun zama gwamna ko ka zama kwamishina ko ka zama an ma ba ko shugaban kasa ko minista ko dan majalisa yanzu an haɗa baki da kai an cutar da al'umma ka ɗebi kuɗin al'umma yanzu ka ɗaukawa kansa ka bala'i ka canza tsarin da ka taho da shi ba haƙƙin mutane a kan kada wani irin masifa ne da yawa daga cikinsu da kafin 2023 ba wanda zai nufe su da tsari da haƙƙin wani amma yanzu sun gilmiyar da kansu cikin halaka sun dilmiyar da kansu cikin musiba cikin bala'i kana zaman ga zaman ka ba gairar za dalili kana ganin samun mulki shine halli kai ko baka san ba sanin mulki ne ya jefa ka cikin bala'i yanzu za ka ansa tambayar Allah musamman a irin wannan tsarin na Najeriya irin wannan tsarin na rashin san na rashin arziki na rashin mutunci na rashin bin gaskiya na juya al'amura na nakwasa al'amura ƙarara kuma kowa yana gani ba kunyar mutane ba kunyar Allah saboda ɗan neman duniya ne a gaba ba abin da suka sani zalika mablaguhum min al-ilmi ilimin su da ƙwarewar su da dabarar su da makircin su da shirye-shiryen su duniya ce kawai ba ruwansu da Allah ba su da mahaifinsa kawai ne za su samu a basu kuɗi to bai ji ba fa hassanat wa sawwalat nafsuhu sai kansa zuciyarsa ta zaburar da shi ta kaunatar da shi ta kawanta mushi ta shajja'a shi alaƙatil akhihi ta zaburar da shi ta karfafe shi ka kashe shi kawai fa qatalahu Allah ya ce fa qatalahu dai sai ya kashe shi bayan duk wannan wa'azin ba wannan duk tsoron da aka bashi amma ya kashe shi sai Allah ya ce fa asbaha min al-kafirin sai ya gani kuma yana cikin hasararru taɓaɓɓu ya kasance cikin taɓaɓɓu asararru saboda ni fi dunya wal akhira a duniya da lahira wata hasara ce ta fi wannan girma wata asara ce babu asarar da ya yi babu wata asara da ta kai wannan asara Abdullahi bin Mas'ud Imam Ahmad ya fitar hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqtalu nafsun zulman ba wata rai a duniya da za a kashe domin zalunci illa kana alabna adam al-awwal kiflun min danha face dan annabi adam na farko an bashi wani rabo na zunufinta to ta asara ne ta fice wannan tun daga lokacin wancan fa annabi adam har a tashi ƙasa duk wanda aka kashe da zalunci sai an ciro percentage ɗin an ba shi wanda ya wancan kisan na farko saboda ni manzo Allah ya ce li annahu kana awwala man sanna al-qatla domin shi ya fara ta kisa shi ya fara ta kisa domin man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyam duk wanda ya sunnata wata kyakkyawan sunna ma'ana ya rayar da wata sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam da ta a garin ku ba an manta da wata sunna kai sai ka zo da ita sai mutane suka gani sai suke yi ko a harka aure in an yi a ku masalan wani kiɗa ake dj ake abubuwa ake na barna da menene kai sai ka zo ka kirawo aka yi walima sai mutane suka rinka cewa ni ma aure na ya muno insha Allah yanda wancan yayi ni ma walima zan yanda kai to kaga wannan ka sabunta sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam to daga nan daga kan wannan ka har a nade garin shekara dubunnai zai yi ake walima in an yi aure sai an kai ma ka salla dan ka ko da ka miki kana kabari duk abin da ka sunnan ta na kyakkyawa ka sabunta sai ce kuma wa man sanna sunnatan sayyi'a wanda ya sunnanta wata mummunan sunna fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah to laifin ta yana kansa da laifin wanda ya aikata haɗi zuwa ranar tashin alkiyama in kai ka fara fitowa a garinku a unguwarku a layinku a kasuwarku a ne? ko a kasuwa kai ka fara fitowa da wani algush aka gani yadda ake yi duk ɗan kasuwarka suka koya ana yi to har a naɗe kasuwar kana kabari ana kai ma wannan zunufin domin kai ka fara sannan ta wannan ɓarnar shi yasa ƙwaƙwalwarka in tana ma tunani ni za ka yi to ka rinka saita ta a kanta tunano ma alhaini domin za ta ja ma bala'i in ka sake ka fara wani mummunan abu ka bar abun koyi a kansa to it fa abin da yake nufi fa nan. ka buɗe kanka ƙofar zunubi fa har tashin alƙiyama ko me kake ko tela ne kai ka fito da wani ɗinki kai kayo tunaninsa wanda ya fitar da tsiraicin mata kai wa 'yan mata suka fita gari aka gani wa miki kai wannan ya kyau to duk wanda ya fi na naɗe garin wannan ɗinkin yana fitowa fa kana da zunubi a wajen Allah kai ka fara yin sa Tun wani abu da za ka yi na mummuna duk wani model da za ka bari na saban Allah na ba daidai ba to ka sani zunufin fa ba a nan ya tsaya ba za a buɗe wannan zunufin zai buɗu ka ci gaba da samunsa har zuwa ranar tashin alkiyama to wannan ya jawo kenan shi ɗan adam din nan da yi wannan abin ya zamanto shi ne yake gani shi yasa a wani hadisin abdullahi bin amru annahu kana yaqi ibn jarir ya ruwaito abdullahi dan amru yana cewa inna ashqan nas rajulan li ibnu adam allazi qatala akahu mutanen da yafi kowa rashin mutumin da yafi kowa rashin asara yafi kowa asaran lahira da da duniya shine dan adam wanda ya kashe dan uwanku dan uwansa yace ma safaka dami fil ardi منذ قتل اخيه ila الى يوم القيامه illa lahti la yawmil qiyamati illa lahiqa bihi minhu annahu awwala man sanna al babu wani jini da za a zubar a ban ƙasa tun da lokacin da ya kashe ɗan uwansa har zuwa ranar tashin alkiyama fate sharrin wannan zubar da jinin ya same shi domin shi ya fara sunnanta kisa na ka san me zaka koya mutane kasancewa alkhairi za a kwaikwaya daga wajenka ba sharri ba sai Allah ya ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi to lokacin da ya kashe shi tunda farkon kisa ne bai san ma ya ake binnewa ba bai san me yake ba ya kashe gagawar dan uwan a zaune tunda ba a taɓa kisa ba ba a taɓa mutuwa ba ya ake da gawa bayan ta mutu bai sani ba sai kuma ya sa gawan gaba ya yi tagumi ya rasa kuma ya zo yi to sai ubangiji maɗaukakin sarki ya aiko wasu hankaku guda biyu yana kallon su sai suka yi faɗa a junansu sai ɗaya kashe ɗaya to da ɗaya kashe ɗaya sai ɗayan ya rinƙa kartar ƙasa yana rami domin ya binne ɗan uwansa sai Allah ya ce li yuriyahu kaifa yuwari sawata akhi mun yi haka ne dan mu nuna ma practical practical a aikace ya zai rufe al'aurar ɗan'uwansa, uwansa tunda ta zama gawa a lokacin to ya zai rufe ta domin jikinsa sa yasa da li'anna badana al-mayyit yakuna aura ke sa da yawa malamai suka ce Jinin eh, jikin mamaci al'aura ne ba a so ana bude shi ko wanka ma kaga ai aka ce a zuba sabon kalle a yi haka ana wankewa ana menene ta hannu ana juyawa ana yankewa yadda an rufe da jikin kallon jikin mamaci al'aura ne to kaga aka aiko mai ya zai kashe wannan ya zai binne dan uwansa to lokacin da ya ga haka bayan ya gane yadda ake wa sai kuma hankalinsa ya dawo ya ce ya wailata a ajastu kai cona dolanci na ya kai har na kafe yadda zan rufe gawar ɗan uwana na kasa zama in yi hankali da tunani irin na wannan haskaka in binne gawar ɗan uwana fa asbaha minan nadimin sai yawa gari yana nadama to malamai da yawa suka yi wata irin nadama yayi shi nadama tuban yayi kisa ko kuma nadamar hankalinsa bai kawo ba ayyabin ne dan uwansa ko ta nadama yayi Hassan al-Basri yace Allah madaukakin sarki ya nuna musu nadamarsa bayan hasarar da ya yi cewa abin da ya ba daidai ba ne ba wasu kuma malamai suka ce ya yi nadama nadamar da ya shi ne wa haka za aqibatul ma'afi irin ta karshen laifi ne in ka tamka shi an nadama wal hasara za ka yi nadama kuma kana nan cikin hasara domin ba su baye ba to sai ubangiji madaukakin sarki ya ce min ajli zalika <coughs> نعم من قبل أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأن إنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون Na'am, Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce min azali zalika, saboda haka ne, katabna ala bani Isra'ila, sai muka farranta, muka shar'antawa banu Isra'ila, annahu cewa lalle man katala nafsan da gairi nafsan, duk wanda ya kashe wata rai ba tare da shi wanda aka kashe ba ya yi kisa au fasadin fil ardi ko ba tare da ya yi barna a ban ƙasa ba faka annama qatalan nasa jami'a kamar ya kashe mutane ne gabaki daya wa man ahyaha wanda ya rayar da rai ɗaya, faka annama ahyan nasa jami'a kamar ya rayar da rayuka ne gabaki daya na duniya walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat haqiqa lalle manzannin mu sun zo da bayyanannun shar'o'i da dokoki thumma inna kathiran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun sannan da yawa daga cikin su bayan ayoyi da hadisai da bayanan shari'a sun zo suke wuce gona da iri a ban ƙasa Allah madaukakin sarki anan sai ba mu labari cewa ai min ajli qatl ibn adama akahu zulman wa udwana dalilin kashe dan adam da aka yi akan zalunci da ta'addanci wanda muka ambaci kissarsa a baya to wannan dalili da muka yi ko muka ambaci ƙarshen zalunci za zama in na kisan kai za ka zama ɗan wuta kuma za ka zama taɓaɓɓe kuma za ka zama cikin masu nadama katabna ala bani isra'ila sai muka rubutawa muka farrantawa muka shar'antawa ma'abuta littafi su ne yahudu da nasara anna man qatala nafsan bi ghairi nafsi lalle wanda ya kashe wata rai ba tare da wanda aka kashe din ba ya kashe au fasadin fil ardi ko kuma ya barna a ban ƙasa da gairi haƙ ba tare da gaskiya ba baka annama tsakalan nasa jami'a kamar ya kashe mutane gabaki daya domin menene duk wanda ya kisan kai kamar ya sunnanta cewa yanzu kisan kai ya zama sauƙi a kashe kowa yanzu kamar ya ba da tabbacin cewa in an yi kashi kisa babu wani abu kaga sai Allah ne yake nuna mana duk wanda ya kashe wani rai ba da sababi ba na kisasi ko barna a ban ƙasa wato 'yan fashi da 'yan bandit dan an kashe su babu wani abu masu tara hanya da masu sace kayan mutane da masu satan mutane su ne duk wannan fasadin fil ardi masu barna a ban ƙasa dan an kashe su babu wani abu kuma tun ya halatta wannan kisan ba tare da sababi ba ko wani laifi daga aikai ba fata annama katalan nasa jami'a kamar ya kashe mutane ga baki daya domin babu bambanci tsakanin rai da rai duk wanda ya wuce gona da iri ya yi jara'a ya yi tsaurin kai har ya kai da kisan kan da haramun ne ya kashe wanda bai cancanta a kashe ba to kaga a wajen shi wannan ai babu bambanci tsakanin wanda ya kashe da wanda bai kashe ba tunda shi ya saba kisa wanda ya ɗauki takobi ya kashe wannan ina ruwan shi in wani ne a matsayinsa ma kashe shi zai yi in wani ya biyo yanda wancan ya biyan kashe shi zai yi in wani suka haɗu da shi yanda suka haɗu da wannan kashe shi zai yi to shine aifaka annama qatalan nasa jami'a kamar ya kashe mutane ne gabaki ɗaya saboda kisha ya zama sauƙi a wajen shi domin wannan ya aikata ne gwargwadon abin da ransa ta kira shi zuwa gare shi amma rasin bisu har yayi jara'a kan kisa domin ba wanda zai yi jara'a taurin kai da tsageranci har ya ɗauki takobi ko bindiga ko wuka ko ma ya sa igiya ko ya sa wani waya ko tabul ya shaƙe mutum har ya mutu ya sake shi to kaga wannan rashin imanin shi ya kai malam dabba fa in za a yanka akwai mutanen da ba su iya kallo in an yanka za a yanka kaza akwai wanda akuyarsa da yake kiwo in aka zo yanka ta kuka yake saboda tausayi amma ka samu ɗan adam ka kashe ba gara ba dalili haka rinka tutuwa mun kashe wani mun kashe wani mu muka kashe wani mu muka kashe wani haka rinka wannan tutiya wani wani irin musiba ne wani irin bala'i ne haka wa man ya nafsan haka duk wanda ya bar wani rai bai kashe shi ba ko da ransa ya kira shi ya kashe shi sai tsoron Allah ya hana ya kashe shi to shi ma wannan kamar ya rayar da mutane gabaki baki daya saboda wannan tsoron da ya hana shi kisa to shi ne yake jikinsa zai hana shi kisan kowa shi ne faka annama ahayan nasa jami'a wa man ahaya ha faka annama ahayan nasa jami'a wanda ransa ta ce kai wannan ya ma laifi kashe shi ya samu chance zai kashe shi sai kuma zuciyarsa sai ya ji tsoron Allah to wannan in na kashe shi kuma in zai cewa Allah ne sai tsoron Allah ya kama shi sai ya fata kisan to sai Allah ce kamar ya rayar da mutane gabaki daya domin ba wani kuma da zai nufa ya kisa saboda matukar tsoron Allah nan yana jikinsa kaga ba zai kisa ba to shine sai Allah ce fa ka annama ahyan nasa jami'a kamar ya rayar da mutane ne gabaki daya wannan ayat take nuna mana ce kisa yana halatta da abubuwa guda biyu ko dai mutum ya kashe wani ba tare da gaskiya ba da gangan to wannan ya halatta a kashe shi duk wanda ya kisa da gangan ko kallafi shari'a ta hau kansa ya kisa to shari'ar da za a yi mar a kashe shi domin isa isasu hayatu ya ulil albab Allah ce a cikin isasi da ake yi akwai rayuwa shi yasa anan yace fa annama ahyan nasu jami'a in duk wanda aka kashe shi yayi kisa aka kashe shi wani yayi aka kashe to za a daina kashe kisa alƙatulu an falil kisa shi ya fi komai hana kisa yanzu duk wannan da ake kama yan bandi duk wannan da ake kama yan fashi da makamai duk yan daban nan da suke kashe mutane domin fasadin fil ardi ne da duk gwamnati kashe su take da yanzu an daina kisa amma ba a kisa ɗaya daga cikin babban sharrin ƙasanmu kenan kotu ma za ta yanke an yanke wa wannan hukuncin kisa a kai a yi filin a kai mutum kotu to a ƙa'ida in a asset ne sai gwamna ya sa hannu sannan a kashe to gwamnonin ba su sa hannu in a ƙasa ne sai shugaban ƙasa ya sa hannu to ba su sa hannu wai ka san menene tsabar jahilcin da ya sa bai su sa hannu a aya ina gwamna in sa hannu a kashe mutum na ka gara in bari wani ya sa sai su ta bar mana mabarnata sai wata gwamnatin ta zo in ka daɗe sai ta ce ta musu afuwa sai masu kisan kai su fito sai ka ga wanda ya kashe dan uwanka gashi nan yana yawo yanzu in banda jahilcin gwamna in da jahilcin shugaban kasa in banda yan boko ake sa ba san komai a addini ba ni wanda shari'a ta tabbatar ta kashe shi ba zan sa hannu ba a yau na zama gwamna in ni yanzu zan zama gwamnan Kano ko gwamnan Katsina wallahi za a kirawo mana dillis list din nan zan sa hannu duk gobe a je a kashe su duk a kashe ku domin watil qisas hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun amma to mun sa jahilai gaba mafi yawa daga cikin wani ma tsoro yake ji ina shi ne babban illan mu ba a kashe kisa duk da yake ba mu kai karshen aya ba amma lokaci yayi idan muka zo sai mu karasa zuwa ƙarshe sai mu shiga aya ta musamman ma da yake insha allahu gobe za mu rufe tafsirin sai ba sai shekara mai zuwa don haka gobe da mun zo mun yi wannan ayar mun yi aya ta gaba inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula sai mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda yake cewa assalamu alaikum malam idan barawo ya shiga ya shigo ma gida da makami sai ka kashe shi da saninka ko kuma yana haurowa gidanka kana da polish police police dog ya kashe shi me hukuncin haka shi wanda ya ce ai mun kai ba niyyar kisa za ka yi ba za ka yi niyyar kare kanka ka hana shi zuwa ka kai duka ka kai harbi wani waje ka yi mai hayya tsorata ya gudu in ya nufo ka bai tsorata ba har ya kai ga kisanka kisarsa to wannan shine aka ce ba komai domin kare kanka kake amma ba da ya zo wata ila da yan takobinsa in ka bar barazana gudu zai yi kai kai ka dau bindiga ka harbe shi ka kashe shi ila shi ba kisa yayi ba ila ma qarawun agwagwa ne ko kaza ko tukunyar tuwo ya zo ɗauka kaga dole sai ka ɗan yi barazana wannan yace Allah ya tsara sukura da imani ya ƙara rayuwa albarka amin malam ya halar mutum ya fitar da zakarsa ta ƙarshen azumi cikin waɗannan rabo kwanakin da suka rage kafin a gama azumin i eh, ai ya halar ko farkon azumi ne jirkin tasora wata ɗaya in fitar da zaka in fitar da ita yau ya halatta musamman idan da buƙatuwa yanzu in aka ce sai shawwal za ka yi azumi za ka fitar da zaka, to yau nan ya halarta, a yanzu ka fitar da shi jawo ta baya saboda wata larura to ya halatta ka fitar babu wani laifi wanda ya ce ina da tambaya kamar haka malam ina da mata mun kai wajen shekara goma da ita kuma ni gaskiya na yarda da ita to amma in na ba ta ajiya ta kuɗi idan na zo karɓa sai na ga babu wasu kuɗin daga ciki kuma mun yi haka wajen sau kuɗi kuma tana rantsuwa ita ma ba ta san me yake faruwa ba malam da gaske ne aljannu suna yi wa mutum sata ba tare da ya sani ba na gode eh ana cewa aljannu suna sata kamar yadda na ji da yawa mutane kuma a tajirba ta nuna eh shaidanu suna ɗaukar kuɗi don ina da tajirba don ko lokacin da muke yin rukuya za ku ga cewa da yawa yarinya za a ba ta kuɗi dubu na san yarinyar da yanzu in ka ba ta dubu ɗari a hannunta to kafin la'asar za ka neme su rasa kuma ka rasa me ta saya ba abin da ta saya to kaga ana samun wannan to amma ba dole bane a dogara da wannan domin wannan shubuha ce naka abin da za ka yi ka daina ba ta ajiya ka yi shiru ka gani sai ka daina ba ta ajiya ka samu wajen ajiya sabo tunda an yi so hudu domin daga ƙarshe shaidan zai shigan ba cewa ita ce ɓarauniya a zo a yi targima kuma in ta saba in ta saba cewa ka dora aljannu to sai ta marin ƙasa cewa ta ce wallahi aljannu yasa ni ba na yarda cewa a satan mun kuɗi a ce wani aljannu ne aljanni mutum ne akwai wanda ya sata kuma mu sani cewa mace da ta saci kuɗin mijinta a lahira fa sai ta biya shi duk wanda ya saci ko ɗa ya saci kuɗin uba a lahira fa sai ya biya shi uba ne in ya ɗauki kuɗin ɗa to babu abin da za a yi a lahira yanzu ni ɗana yana da kuɗi in je in sace in ɗauke in yi abubuwa ba abin da za a mu kawai na ɗauki kuɗi na amma in ɗana ya ɗauki kuɗi na a lahira sai ya biya ni sai dai in ya ce mishi ne kai haka mata in ta ɗauki kuɗin mijinta a lahira sai ta biya shi miji ya ɗauki kuɗin matarsa ba ta sani ba a lahira sai ya biya ta naka akwai hukunci a tsakaninmu inda babu hukunci tsakanin uba da ɗa kawai naka sai mu kiyaye kake yawa wata sai su fake da aljannu su sace ma kuɗi ka ɗauke ka rinka ɓoye kuɗinka a wani waje ka gani aljanin zai je ta Allah madaukakin sarki kuma ka kasa da ka yarda da ita ka yarda da yarda da ita ɗin ka kyale da yana da kyau fiƙa bara'atul asliya dama abin da musulunci yace mana akwai wani abu da musulunci yake kira bara'atul asliya duk mutumin da ka haɗu da shi kuna zaune da shi Matuƙar wani abu na ha'inci bai fito da shi ba to ka yarda amini ne har sai dalili ya zo asalin musulmi mutumin kirki ne har sai dalili ya bayyana kaga hujja cewa ya tashi daga wannan asalin nashi na mutumin kirki ya zama na banza sannan za ka dora mashi da haka akwai bara'atul asliya a tsakaninmu duk wanda muka haɗu da shi duk wanda na haɗu da shi a mota ko a kasuwa ko a sana'a ko zan sai kayansa abinda zuciya na take kawo mun mutumin kirki ne kuma zan yarda da abin da ya faɗa haka Allah ya ce ni sai ya bayyana a gare ni cewa ha'ini ne sannan zan canza mu'amala da shi saboda ina da dalili a shari'a subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh